farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai, shirin nan na kokun san, sannan duniyar mu a yau. shirin mu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu gwamnatin amurka tana son katse dangantaka da ke tsakanin rasha da kuma jumhuriyar musulunci ta iran shugaba trump na kasar amurka ya buƙaci ukraine ta ba da ma'adinanta ga kasar amurka idan tana son ta taimaka mata a da kayakin yaƙi sannan za ku ji cewa jiragen yaƙi hamda kasar isra'ila wa'anda ake sarrafa su daga nesa sun kashe mutane uku a kudancin kasar lebanon yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan amurka na musamman kan kasashen rasha da kuma ukraine ya bayyana cewa amurka tana ƙoƙarin ganin ta kawo ƙarshen dukkanin dangantaka da ke tsakanin ƙasashen rasha da kuma iran da kuma ƙasar china tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kate kallok yana faɗar haka a taron munich na tsaro a jiya asabar ya kuma kara da cewa gwamnatin shugaba trump tana aiki tare da wato dare da rana don ganin ta wargaza dukkanin dangantakan da ke tsakanin iran da rasha da kuma china jakadan ya kara da cewa dangantaka da ke tsakanin wa'annan kasashe da jumhuriyar musulunci ta iran babu irinta a shekaru hudu da suka gabata amma shugaba trump yana aiki kan hakan don ganin an katse dangantaka wa'anda wa'annan manya-manyan kasashe suke tare da jumhuriyar musulunci ta iran wannan kuma zai mai da ita saniyar ware manufar dai ita ce tabbatar da cewa duk ƙasashen duniya su mai da iran saniyar ware a sannan ne kuma takunkuman tattalin arziki mafi tsanani da shugaba trump ya ɗora jumhuriyar musulci ta iran za su yi aiki a sannan ne kuma gwamnatin ƙasar iran za ta durƙushe in ji shi ƙasar iran dai tana da dangantaka ta musamman kuma mai dogon zango tsakanin waɗannan ƙasashe biyu shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce amurka tana son mallakar ma'adinan ma'adinan ƙasar ukraine wanda wato za ta mai da su kaman wato lada ga taimakon sojan da za ta ba wa ukraine kuma wato ma'adinan kudadensu zai kai akalla dala miliyan 500 a wata hirar da tashar talabijin ta fox news shugaba trump ya ce shugaban ya ce yana son amurka ta mallaki ma'adinai na ƙasar ukraine a matsayin ladar da kuma tallafin da soji tallafin sojin da amurka take bawa ƙasar gwamnatin trump dai ta gabatar da gwamnatin trump da ta gabatarwa da kiev shawarar yin musayar ma'adinai na musamman da irinsu sun yi karanci a duniya da wato da zai kai kashi hamsin cikin ɗari na dukkanin ma'adinan ƙasar ukraine sakataren baitulmalin amurka scott bessen shine ya gabatarwa shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky wannan shawaran a wata ganawa da suka yi a birnin kiev a ƙarƙashin wannan shawarar dai amurka za ta aike da sojojinta domin ba da kariya ga wuraren haƙar ma'adinai a gabacin ƙasashen turai tashar talabijin ta nbc da ta watsa wannan labarin ta kuma ambato cewa shugaban ƙasa ta ukraine ya ƙi ya rattaba hannu kan yarjejeniyan ya kara da cewa zai tuntuɓi jami'an gwamnatin ƙasar ukraine kafin ya yi haka jiragen yakin hamsin ƙasar isra'ila sun kashe mutane uku da kuma jikata wasu hudu a kudancin ƙasar lebanon a jiya asabar tashar talabijin ta firistibiya na tehran ta nakalto majiyar kafafen yada labarai na yankin kudancin ƙasar lebanon na faɗar haka labarin ya kara da cewa hamsin ƙasar isra'ila ta yi amfani da makamai masu linzami wanda ake cillawa daga jirgin drone wato wanda ake sarrafa daga nesa ya cilla a kan wata mota a kan titin garin jejun da kuma iklim tuffa na kudancin ƙasar lebanon inda wato makaman suka kashe mutane uku da suke cikin wata motan da kuma hudu daga cikinsu a watan motan suka ji rauni majiyar yahudawan ta bayyana cewa sun kashe wani kwamandan kungiyar hezbollah ne amma shaidu a yankin sun tabbatar da cewa duk wa'anda aka kashe fararen hula ne ba sojojin kungiyar hezbollah ba wannan dai yana daga cikin ayyukan keta yarjejeniyar tsagaita budewa juna juna wuta da aka kulla tsakanin hamdu kasar isra'ila da kuma kungiyar hezbollah a cikin watan janairun da ya gabata masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a wata zanga-zangar lumana da suka gudanar a jiya asabar masu goyon bayan kungiyar hezbollah a kasar lebanon sun yi kira ga gwamnatin kasar ta lebanon kada ta bari amurka da kasar isra'ila su zama su ne suke jujjuya al'amuran kasar tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto mahmud kamati shugaban kwamitin siyasa na kungiyar hezbollah yana faɗar haka a jiya asabar a kan babban titi da yake zuwa tashar wato jiragen sama na birnin beirut babban birnin kasar wato rafiq hariri international airport inda wato mabiya kungiyar suka yi gangami don nuna rashin amincewarsu da hana jiragen saman iran sauka a tashar jiragen sama na birnin beirut amati ya kara da cewa bai kamata hamshin isra'ila ta jiyewa wato isra'ila bai kamata isra'ila ta yi wa jiragen saman iran barazana ba a yayin da gwamnatin kasar lebanon ita ce take da iko da kasar kafin haka dai hamshin isra'ila ta yi barazanar kakkaɓo dukkanin jiragen fasinja masu zuwa daga kasar iran a kasar lebanon Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya halarci taron ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU da aka buɗe a birnin Addis Ababa na ƙasar Ethiopia ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su kai ɗauki gaggawa ga ƙasar Sudan ta fuskar ba da kayakin agaji. Guterres ya nanata muhimmancin kai kayakin abinci da sauran kayakin da ake buƙatuwa da su domin taimakawa mutanen ƙasar ta Sudan. wato wanda aka kore su daga gidajensu babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya yi ishara da rawar da jaruntan da ƙungiyoyin mata suke yi a cikin yanayi mai hatsari tare da yin kira da a ƙara wato a kare rayukar fararen hula a yakin da ake fafatawa a ƙasar ta sudan har ila yau ya kira ga a kawo ƙarshen shigar da makamai zuwa ƙasar ta sudan don a wa zaman lafiya wato dama a cikin watan azumi na ramadan mai zuwa a mako mai zuwa ne dai majalisar ɗinkin duniya za ta ƙaddamar da wato gidauniyan agaji ta neman kuɗaɗe wa ƙasar sudan wanda ya kai dala amurka biliyon shida masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai daga nan sai shirin kokun san daga nan kuma sai shirin duniyarmu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro da wannan kuma ke cewa a yi ne lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan neman dalilan da suka sanya 'yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar Rapid Support Forces suka kona wasu ƙauyuka arewacin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. majiyoyin cikin gidan kasar sudan sun shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai wasu jerin hare-hare a yankin alfashir fadin mulkin jihar darfur ta arewa a yammacin kasar sudan a cikin makon da ya gabata majiyoyin sun bayyana cewa mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun kona ƙauyuka da dama tare da wawashe dukiyoyin al'ummar yankunan baya ga harin da suka kai kan fararen hula da dama a ƙauyukan shakara da ƙulu da suke macin birnin alfashir har haren sun hada da harbe-harbe kan mai uwa da wabi da lalata kayayyakin more rayuwa tare da raba ruwan fararen hula da muhallinsu inda suka fantsama zuwa neman yankunan da suke kusa don neman tsira da rayuwarsu. a cewar masu lura da al'amura waɗannan hare-hare na zuwa ne a cikin tsare-tsaren da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kb domin ƙona ƙauyuka rahotannin cikin gida na nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta gudanar da irin wannan aiki a watan disamban da ya gabata inda ta ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a yankin abu zarika da ke kudancin alfashir yayin da a tsakiyar watan oktoba an kona ƙauyuka 45 daga arewa maso yammacin alfashir ciki har da ƙauyukan baridak anka amre donki bashim halif bir maza bakar matti abu ashwa da jawo jiya a wata hira da ya da gidan talabijin na aljazira magajin garin suleiman adam ɗaya daga cikin shugabannin hukumomin farar hula na ƙauyen shakara ya bayyana cewa a makon da ya gabata ne wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar da farmaki a ƙauyen inda suka ƙona unguwar marra da ke yammacinta baya ga ƙona gidaje da dama a unguwar musa da abubakar jami'in yankin ya kara da cewa mazauna yankin sun rayu cikin fargaba a lokacin harin kuma kowa ya rasa duk wani abin da ya mallaka bayan an kona gidajensu ya kara da cewa suna buƙatar kariyar gaggawa ta ƙasa da ƙasa saboda lamarin na da matuƙar haɗari a nasa bangaren abukar harun shugaban matasan yankin abu zarika ya shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun ƙona ƙauyuka goma sha ɗaya a harin da suka kai a yankin a watan oktoban da ya gabata an ƙona ƙauyukan adam nil tamat addash da ƙauyen yakub da ke shiyar gabas Kitanga Adahit Aldayam Salk ƙauyen Musa Asam Arrakiyo ƙauyen Bakar da Kabuka gidan talabijin na aljazira ne ya zanta da wasu shaidun gani da ido guda uku daga mazauna ƙauyukan abu zariƙa waɗanda suka tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da mutane da wawushe dukiyoyi da kuma gudanar da kone-kone da gangan kuma shaidun sun ji tsoron kada lamarin ya bazu zuwa wasu ƙauyuka da suke makwabtaka da su as'ad al'aqat wani ɗan jarida da ya fake a ƙauyen shakra domin kaucewa harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da kuma hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa ciki suke kaiwa kan birnin alfashir ya ce wasu daga cikin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi awon gaba da wasu gungun motoci da wawushe shaguna na mutane baya ga kai hare-hare kan ƙauyuka al'akad ya kara da bayyana cewa waɗannan abubuwa suna zuwa ne cikin tsarin shirye-shirye da ke nufin tilasta wa mutane yin gudun hijira ya ce mazauna yankin sun yi fatan samun mafaka a yankin na al-shakara amma yau suna cikin mawuyacin hali bayan shigar waɗannan dakaru ya ce iyalai da dama ne suka rasa rayukansu sakamakon kone-kone da sace-sace wanda hakan ya kara musu shiga cikin kangen wahala da yake tsokaci game da al'amuran jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar adalci da daidaito wanda kuma shine kakakin jam'iyyar democrat muhammad zakariya farajullah ya bayyana cewa har-harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kaddamar kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir yana bayyana nuna wariyar ƙabilanci ne a fili ƙarara farajullah ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira ne cewa waɗannan 'yan bindiga ba su ɗauke da wani shiri na siyasa sai dai shirin nuna wayar ƙabilanci. wanda ya bayyana a fili ta hanyar mayar da hankali kan kai hare-haren wuce gona da iri kan ƙauyukan da ba na larabawa ba dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun killace birnin alfashir bayan wasu gungun masu ɗauke da makamai da aka fi sani da dakarun haɗin gwiwa sun goyi bayan sojojin kudancin sudan a watan afrilun da ya gabata da nufin kare fararen hula daga hare-haren wuce gona da iri na dakarun kai daukin gaggawa da suke kaiwa kan al'ummu a kasar sudan farajullah ya yi nuni da cewa harin da dakarun kai daukin gaggawa suka kai kan ƙauyukan da suke kewaye da birnin alfashir shi ma yana fayyace manufar kabilanci a yakin da ake fama da shi a halin yanzu baya ga manufar wurga jama'a cikin masifar yunwa da hana fararen hula samun duk wani tallafin jin kai musamman ta hanyar kawo cikas na isar kayayyakin da ake aikewa birnin ya jaddada cewa akwai wani babban nauyi a wuyan kasashen duniya na sanya dakarun kai daukin gaggawa cikin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi, goma sha shida ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari bakwai da casa'in da biyu da suka gabata rana irin ta yau. Ibn Sha'ar, masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar Iraki ya rasu. an haife shi a birnin mosul na kasar ta iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga nan kuma ya shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malamai na zamaninsa wannan bincike nasa dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe kuma ya taƙaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudul jamal masu wurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1984 Sheikh Ragib Harb limamin masallacin Juma'a na garin Jabshid a kudancin ƙasar Labanan ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masu yi wa Yahudawa aiki a ƙasar ta Labanan ne suka kai masa harin a lokacin Isra'ila tana mamaye da kudancin Labanan kasantuwarsa ɗaya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojin Isra'ila da kudancin ƙasar Labanan da suka mamaye. masu saurare kwakwasan cewa shekaru 332 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatar islam said al-abbas al-musawi shugaban kungiyar hezbollah da kasar labanan ya shahada a lokacin wani hari da jirgin yakin isra'ila ya kai masa hari a lokacin da harba masa makami mai lizami akan wata mota take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah dai tana faɗa ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila a kudancin labanan bayan halartar taron juyayi na shahadar Sheikh Ragib Harb a kudancin kasar ta Lebanon ne Yahudawa suka yi amfani da jirgin yaƙi mai saukar angulu wajen kai masa hari wanda kuma hakan ne sanadiyar shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar Hezbollah su uku bayan shahadarsa ƙungiyar Hezbollah ta zaɓi Said Hassan Nasrullah a matsayin babban sakataranta. Said Hassan Nasrullah ya ci gaba da jagorantar kungiyar Hezbollah tun daga shekara ta 1992 har zuwa shekara ta 2024. A lokacin da yake jagorantar ƙungiyar ta Hezbollah na tsawon shekaru 32, an samu gagarumin ci gaba a kowace fuska a cikin harkokin ƙungiyar kama daga bangaren ayyuka na soji da kuma horar da mayaka da samun gogewa da ƙwarewa a dukkanin ɓangarori na yaƙi da sarrafa na'urori na zamani da kuma sarrafa makamai masu linzami na zamani game da jiragen yaƙi marasa matuƙa hakanan kuma masu kai hari daga nesa da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙa da suke ayyukan leƙen asiri baya ga haka kuma an samu babban ci gaba wajen gudanar da harkokin ƙungiyar ta hezbollah a bangaren ayyukan zamantakewa da kuma sauran harkoki na farar hula wanda take gudanarwa a ƙasar labanan ƙungiyar leƙen asiri na amurka da isra'ila da burtaniya sun jima suna bin diddigin lamarin said hassan nasarullah da nufin ganin bayansa amma ba su samu nasarar yin hakan ba tsawon shekaru 32 a lokacin yayin da isra'ila ta kaddamar a kan kasar labanan a cikin shekara ta 2024 isra'ila tare da taimakon amurka sun kai wa said hassan nasarullah hari a wani wuri wanda yake a cikin unguwar hara tarik da ke kudancin birnin beirut wanda hakan kuma yi sanadin yin shahadarsa tare da mutanen da suke tare da shi mako guda bayan haka kuma an nada sayid safiuddin a matsayin babban sakataren kungiyar ta hezbollah wanda shi ma a farkon watan oktoban shekara ta 2024 sa kai masa hari kuma ya shahada amma ranar 29 ga watan oktoba an zaɓi mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah sheikh na'im kasim a matsayin sabon babban sakataren ta wanda kuma a halin yanzu shine babban magatakarda na kungiyar hezbollah masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1946 a karin farko wakilin soviet a majalisar ɗinkin duniya ya amfani da haƙƙin hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan rana wakilin tarayyar soviet a majalisar ɗinkin duniya ya nuna adawa da ɗaya daga cikin shawarwarin da kwamitin sulhu ya gabatar da haka ya amfani da ikon hawa kujerar naki a zaman kwamitin a karan farko wannan haƙƙi ya ke keɓanta ga mambobi na dindindin guda biyar wato amurka rasha burtaniya faransa da kuma china burtaniya amurka da tarayyar soviet ne suka amince da tsarin betu ko kuma hawa kujerar naki a taron yalta shekara ta 1945 kuma daga baya aka shigar da shi a cikin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya tun daga wancan lokacin an samu ci gaba da nuna adawa da mataki wanda ƙasashen duniya suke kallon sa. a matsayin wani salo na danna haƙoƙinsu a matsayin mambobi na majalisar ɗinkin duniya ta yadda abin da ƙasashe biyar ne kawai suka amince da shi ake kallon sa a matsayin amintaccen ƙuduri na majalisar yayin da sauran ƙudurori waɗanda dukkaninsu ƙasashen duniya suka amince da su ba su da wani tasiri matuƙar dai waɗannan ƙasashe guda biyar suka yi watsi da shi amma duk da nuna adawa da ƙasashen duniya suke yi game da wannan tsari na hawa kujerar naki ko kuma veto a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har inda take majalisar tana tafiya ne akan wannan tsari wanda kuma duk da haka wasu kasashe musamman amurka tana yin abin da ta ga dama da kuma yin gaban kanta wajen ɗaukar mataki akan lamura da suka shafi kasashen duniya da kuma yin abin da take so ta hanyar yin watsi da ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ma shi kansa kwamitin sulhun na majalisar. sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamar sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da shuka safi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan alaƙar da ke tsakanin Amurka da Jordan ta fuskar tallafin kuɗaɗe da Washington take baiwa Oman. Za mu yi tsokaci akan yadda a kodayaushe wancan tallafin na amurka yake da alaka kai tsaye da matsayin siyasar jordan akan dacewa ko rashin dacewa da siyasar amurka fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanakin nan dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi barazanar dakatar da kudaden tallafin da ƙasarsa take baiwa ƙasar jordan matuƙar bata lamunta da batun cewa falasinawa su koma cikinta ba wato su bar zirin gaza su koma jordan ɗin da kuma ƙasar masar da zama shi kuma ya ce zai sayi zirin gazan domin ya yi gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel to a tsawon alaƙar da ke tsakanin jordan da amurka ta rika dora kowane irin tallafi da taimakon da take bata ne bisa yadda oman din ta yi wa siyasar washington rakiya ko kuma ta ja da baya wato gwargwadon yadda jordan din ta yi abin da amurkan take ganin cewa ya dace da manufarta take bata kuɗaɗe masu yawa idan kuma ba ta yi abin da take so ɗin ba to sai ta rage yawan kuɗaɗen tallafin tuntuni haka ake tafiya illa iyaka a wannan lokacin amurkan tana yin sani a ɓoye wato a baya kenan ba ta ta bayyana ba abin da donald trump ya yi a wannan lokacin shine fito da abin da yake ɓoye zuwa sarari a cikin shekaru ashirin na wannan sabon ƙarni na alfiya ta biyu da ake ciki alaƙa take tsakanin amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi kuma wannan faɗi tashin da ya riƙa faruwa a tsakanin ƙasashen biyu yana tushe ne daga 'yan sahiyoniya kai tsaye ko kuma da alaƙar rikicin larabawa da 'yan sahiyoniya abin da yake jawo hakan kuwa shine yadda haramtacciyar ƙasar isra'ilan take son shafe duk wani haƙƙi na al'ummar falasɗinu sai kuma ƙoƙarin faɗaɗa ƙasa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin ƙasashen da suke makwabtaka da falasɗinu idan muka koma baya za mu ga cewa tun da aka shelanta kafuwar jordan an yi shi ne a kan cewa a haɗe take da yankin yammacin kogin jordan da hakan ya sa amurka take yi wa wannan ƙasa ta jordan kallo mai matuƙar muhimmanci ta kuma rika ba ta taimako na kuɗaɗe a tsakanin shekara ta 1949 da shekara ta 1952 da sun kai dala amurka miliyan biyar haka don kuma tsakanin shekara ta 1000 da ɗari tara da hamsin da biyu zuwa ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar amurkan ta baiwa ƙasar ta jordan tallafin da ya kai kuɗin amurka dala miliyan ashirin da domin ta yi faɗa da masu haƙe da gurguzu da suke yaɗuwa a wancan tsakanin a bisa wani jahoto da jaridar nan ta ra'ayi ta buga a ranar biyar ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da biyar mafi yawancin taimako da tallafin da amurkan take bi wa jordan yana da alaƙa ne da rikice-rikicen yammacin asiya wato gabas ta tsakiya da kuma rikicin da ya kasance a tsakanin ita kanta amurkan da tarayya soviet da kuma sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ma dai a lokacin da ƙidan nasiriya ta larabci ta rika yin tashi a cikin ƙasashen larabawa yadda jordan take biyawa amurka da yi mata rakiya kan waɗanda take faɗa da su take samun tallafi mai yawa idan kuma ta ja da baya ko aka samu sauyin siyasa a cikin ƙasar ta jordan da yake ja da baya daga yi wa wannan siyasar ta amurka rakiya sai taimakon amurka ya ja da baya a lokacin da aka rika samun saɓani a tsakanin ofishin jakadancin amurka da gwamnatin joda ƙarƙashin jagorancin firaminista suleiman nablusi wanda yake da kusanci da aƙidar abdul nasir a shekara ta 1957 amurkan ta rage taimakon da take wa jordan ya koma dala miliyan 22 sai dai kuma bayan kawar da wannan gwamnatin ta nabulisi tallafin na amurka ya ƙaru ya koma dala miliyan 63 a yanda amurkan ta ke ƙalubalantar haɗewar da ƙasashen masar da siriya suka yi a tsakanin shekara ta 1958 zuwa ta 1961 tallafin da amurkan take bi wa jordan ya ƙaru zuwa dala miliyan 71 wasu daga cikin tallafin ya shafi kayan yaƙi ne da makamai wanda shine karo na farko da amurkan ta bi wa jordan wannan ya faru ne bisa la'akari da rawar da jordan ta taka a cikin ƙasar yaman a shekara ta 1962 bayan watan yuni na shekara ta 1967 kuwa fafutuka ƙungiyoyi masu yawa a ƙasar jordan ta ƙaru hakanan kuma ƙungiyoyin inawa da suke zaune a wannan ƙasa a dalilin haka sai taimakon da amurka take baiwa ƙasar jordan ɗin ya ragu zuwa dala miliyan goma sha tara kacal amma da aka shiga wani sabon shafi a shekara ta 1971 sai wannan tallafin ya karu zuwa dala miliyan 76 gabanin boren da ya faru a watan satumba na shekara ta 1970 a jordan amurkan ta kasance cikin razani da fargaba kan cewa za a iya kifar da gwamnatin kasar a dalilin haka amurkan ta kasance cikin shiri cewa za ta amince da sabuwar gwamnatin da za a kafa da kuma kulle yarjejeniya da shugabannin falasɗinawa ƙarƙashin yasar arfad wato da suke zaune a wannan ƙasa ta jordan kuma suka yi bore wani jami'in leƙen asirin amurka mai suna jack oaklin shi ne bayyana hakan daga baya a cikin wani littafi da wallafa mai suna mai bawa sarki shawara a tsakanin lokacin shugabancin jimmy carter da ronald reagan a amurka alaƙa amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi mai yawa a lokacin da akwai ɗari-ɗari kan batun shiga tattaunawa ta fili da kuma ɓoye da haramtacciyar ƙasar isra'ila a wancan tsakanin tallafin na amurka ya rika hawa da sauka a tsakanin dala miliyan ɗari biyu da goma da kuma zuwa miliyan hamsin da hudu, a tsakanin shekara ta dubu ɗaya ɗari tara saba'in da tara da shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da da tamanin ɗaya. da kuma aka shiga shekara ta 1985 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 191 mafi yawanci ya shafi makamai da abubuwa masu alaƙa da soja To wani zango da aka shiga na alaƙa Amurka da Jordan shine a yayin da 'yan ƙungiyar Ikhwanul musulmin. suka tayar da ƙayar baya a ƙasar siriya kuma dubbai daga cikinsu sun shiga cikin siriya daga ƙasar jordan kuma a lokaci ɗaya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo sojojin syria hari a yankin beka na ƙasar Lebanon. da zummar na nasu hakan ya biyo bayan maganar da hafiz al-assad ya yi a wancan lokacin cewa ko kaɗan damascus ba za ta bari ya yarjejeniyar camp david da aka yi tsakanin masar da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta zama wato ta mamaye dukkanin ƙasashen larabawa ba ta da zai zamanto a ce ƙasashen larabawa sun yi da wacce yarjejeniyar kuma su ma su bi sahun alaƙa da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa wancan ƙin amincewa da waccan yarjejeniyar tsakanin masar da haramtacciyar ƙasar isra'ila shine ya jawo wa hafiz al-asad wancan fushin a tsakanin shekara ta 1987 zuwa ta 1989 da aka yi boran intifada da kuma rushewar jejeniyar da aka yi a tsakanin sarkin jordan da yasa arfat an sami gagarumin yunkuri na al'ummar jordan a wancan tsakanin tsallafin na amurka ya ragu zuwa dala miliyan 27 da hakan shine koma baya mafi tsanani a lokacin da tarayyar soviet ta wargaje da kuma buɗe tattaunawar da amurka ta yi a madrid na ƙasar spain domin kawo ƙarshen batun fadas ino da billin shi baki ɗaya taimakon da amurkan take baiwa jordan ya kai dala miliyan 114 wannan ta faru ne a shekara ta 1990 sannan bayan jijiniyar oslo da kuma jijiniyar wadi araba a shekara ta 1998 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 164 da aka shiga lokacin mulkin bush karami kuwa a rika samun faɗi tashi a wannan alaƙar ta ƙasashen biyu sai dai kuma a lokacin mulkin barack obama a tsakanin shekara ta 2009 zuwa ta 2017 da kuma gwamnatin joe biden shekara ta 2021 zuwa ta 2025 tallafin da aka rika baiwa jordan a kowace shekara ya kai dala amurka biliyan ɗaya wani lokaci kuma biliyan ɗaya da rabi a lokacin da zangon farko na mulkin donald trump ya kama taimakon da aka baiwa ƙasar ta jordan ya kai dala miliyan 800 ta fuskar tattalin arziki sai kuma wani taimakon na kayan yaƙi da soja da suka kai dala miliyan 450 To ma sauraro wannan shine takaice yadda alaƙa ta tallafi da taimakon da Amurka take baiwa Jordan ya kasance. Ba tallafi ne da ya kasance ba ta da wasu manufofi na siyasa ba. Illa iyaka yanzu da shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya fito da abin fili ya fito da abin da yake a ne. To sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da ko muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina muku barka da safiya, fatan kun tashi lafiya daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar Najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran Radio Africa a reshen Najeriya. kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isar da saƙonnan mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da Hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiya da fatan kun tashi lafiya da Kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya da Sunusi Madattai da Magaran da kuma tsoho mai albarka da Mamman Sani Cinwaza da Dozman da kuma alakasan Baba Agadas da alakasan Nijar da Presdi Dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani ali gamadan a jihar kano assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa rediyo tehran suna na uda mamadu a jatkuri a karamar hukumar gidigir a jihar zandar a jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkuri da al'umman kwaminkin gidigir kuma ina gaida abokina ibrahima haruna a mazauni a ƙasan kamaru ɗan ƙasan Boza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da Sanusi Madattai da Isu Makeri a garin Madattai kuma ina gaishe da Tasiu Angol Tudu da muhammed Lawan Ɗankoiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa warahmatullahi rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya sunana Abdulmumin Muhammad Waziri maganar jihar zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar najeriya kuma ba su ciyaman na kungiya masu kira sauran radio afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gadar suna gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya gaskiya da mamman sani cinwaza ana gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ana gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf neja da dan da hayya dan na azare da ila mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim wata zamfarawa kama ba zan gaishe ba manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauraron radio na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan mara faɗi na da ibrahim da ke garin kasagi ba bani cewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki ba ni mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski ba bani cewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani cewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai a kimba jihar naija yan ba amurai matasan afirka reshen jihar naija ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazanku da matanku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakinmu a ranar juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wanki hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu bulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda ta Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da kenan cikin garin tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi kureji da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman ya ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai mamman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani dawa Walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da makaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi sani alaska da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su 'yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su 'yan tawa 'yan talaberi 'yan agadas 'yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakanan aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya Najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya. Mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya. Isa Abubakar Tsoho ina miƙa ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron. Hawaula Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin ƙoshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su. Family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi wanda ake cema Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke ba mu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanna arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida mamman salisu dodo wanda ake cema dozman shugaba na masu kira da sauraro na afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulladi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية خمشيم عد شتم عسرية عسريم لفيها شعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل חמישה עשר نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز شی خوزر میشه ۶۵۵ اد شواب و اسیم لفیه هشونها بینلومی آل هگلیم تی متریم پت در شل ۵۲۴۴۴۵ و ۵۰ کیلوهرتز کولیران میشه در گام شی دوور خوزر میشه ۴۵ اسیم لفیه هشونها آل هگال اسری مشنایم متریم به تدرشل شلوشا اثار و اربعیم کیلو هرتز متان לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין 3B, הוטברד. نتان گمل خبس اتار کل ایران با انترنت الهاکتوفیت بارس تو دی دات آی ار ای ادوارها ها کل دوی د ایران اتس ایم جیمیل دوت کام انونیمس ایم گام برشتوت ها خبرتیات به اینستاگرام پارس دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به توییتر کل دوید ایران كان كل إيران لما أزنيم شالوم وهرين ومتخيلي متشد ورين